kwana bakwai da zamu kullum sai mun shiga wajen duwatsun nan kai baka tsoro ne kai matsoraci ne ni dinnan da kake gani ko ni kadai aka bari na rayu a cikin hotel din nan zan rayu wallahi uga ban taba aikata hakan ba sai jiya kada wanda ya sake ya fita daga ɗakin sa har zuwa gobe da safe to ni ban gama abin ta-da-hankali da hankali da tada jijiyan wuya akan dan wannan karamin abu to in banda abinki menene abin tsoro ni ina tare da Sadiq ko da zamu kai dare a nan tafiya ce ta kama su domin isar da kudin rayuwarsu sai dai a inda gizo yake sa ƙarshe ne a yayin da suka isa inda suka isa daga nan ne kuma matsalar rayuwar ta fara shin menene kaddarar kamar ta kake na ta faro a ne. kwana bakwai kashe shi aka yi ko sace shi aka yi ba mu da tabbas tunda ba mu ga gawarsa ba akwai haɗari sosai a cikin wannan al'amar musamman ma tunda an tsinci rigarsa ɗauke da jini a jikin ta kaca kaca kwana bakwai kamfanin amat entertainment ka ɗauki na kamuku wannan ƙata shirin mai suna kwana bakwai to in bakin namu yana cikin mu waye shi dukkaninku ɗaya bayan ɗaya sai kun shigo hannunmu ba a ga gawar awalin yanzu sai mu fara bincikawa mun fara ganin gawar awalin sannan sai mu dubi ina gawar alira insha Allah. za mu ga awwal cikin ƙoshin lafiya kuma mu koma da shi cikin ahalinsa. Kwana bakwai! Daukar nauyin shirin Hajiya Aisha Tijjani shiryawa Lawal D Funtuwa ba da umarni Shak Isa Alolo kwana bakwai! Abin da ya dace mai kawai shine mai addu'a Allah ya bayyana awwal. Shhh! ka fi son sa da kai to ko ka ne eh kwana bakwai kwana bakwai za ta kai ka tabaruka kwana bakwai za ta kai ka inda baka je ba kwana bakwai a nan gurin ya tsaya kwana bakwai a nan dandar ya kwana bakwai malam waye kai me yasa kake ja da baya kwana bakwai jaruman da suka taka rawa a cikin shirin ramadan put garzali miko shamsa dan iya muhammad razaki da kuma gabatar muku da sabon dan wasa ibrahim mai siga kwana bakwai